يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا جميعا من النار bayan haka yan uwa ina mana sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa yau magamu kamar kullum kamar kowace ranar juma'a tsakanin magriba da isha'i allah ya sake haɗa fuskokinmu a wannan masallaci masjidun rahma da ke nan cikin garin bauchi don ci gaba da karatu cikin littafin aljami'u sahihul musnad min ahadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi wallafar abu abdullah محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى satin da ya gabata ɗan uwa abu abdurrahman malam shu'aib abubakar idris jos ne ya gabatar da karatu inda ya samu karatu cikin littafi eh, babuka guda biyu babu salati ila sarir da babu yaruddul musalli man marra na yadayhi yau za mu tashi daga kan babi mai take babu ismil marre bai da yadayil musalli babu da zai yi bayani akan laifin da wanda ya wuce gaban mai sallah zai gamu da shi irin laifin da za a rubuta masa da girmansa za mu ji a hadisance imamul bukhari zai kawo mana hadisin nan shine hadisi na biyar da goma cif a cikin littafin sahihul قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال أربعين يوما أو شهرا أو سنة عبد الله بن يوسف التنيسي malik ibnu anas ibnu malik al-asbuhi abu abdullah imam dar al-hijra abu nadar sunansa salim ibnu abi umayya yantaccen bawan umar dan ubaidullah daga busur ibnu sa'id busur ibnu sa'id tabi'i ne da ya gamu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin mu je zuwa ga fassarar hadisin an tunatar da ni cewa mun bar abin da muka saba na faɗin kwanakin wata ko kwanan watan karatun yau muna tara ga watan bakwai ƙaurar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama daga garin maka zuwa Madina na da shekara 1435 wanda ya yi daidai da 37 ga watan hudu da biyar a jihar Boshi ko eh, shekarun girgori na 'yan albashin eh, shi kuma na shekara dubu biyu da goma sha hudu cif to yan wana mu dawo zuwa ga hadisin mu wannan isnadin kamar da da kuka ji shi Imam bukhari ya koro shi har zuwa ga Busr ibn Sa'id ya yace anna Zaid ibn khalidin." zaid ibn khalid sahabi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine zaid ibn khalid al-juhani arsalahu ila abi juhaim ya aike shi zuwa gurin wani mutumi da ake kiransa abu juhaim shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkunyarsa ce abu juhaim cikakken sunansa abdullahi ibn juhaim yas'aluhu madha sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama filmar ribai na yadaihi cewa mai ya ji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan mutumin da ya wuce ta gaban mai sallah ana nufin wanda ya wuce tsakaninsa da suturarsa ko kuma wanda ya wuce ta gaban mai sallah amma mai sallan da bai sa sutura ba kamar yadda malamai na cewa da za a ce ka wuce ta gaban mai sallah amma tsakaninsa da shi akwai nisa yanda bayan da za a yi diyan da ya kai da miƙewa wajen sa ya iya kaiwa gurin da kake to nan gurin ba hana ka wuce ta nan ba kamar misali kana sahun mai sallah na sallah a sahun karshe na masallaci kai kuma sai ka baka wuce ta sahun farko kaga nan gurin ba hurminsu ba ne ba ba wai ana nufin cewa ko ina a gabansa haramun ne mutum ya wuce ba ana nufin tsakaninsa da suturarsa ko kuma tsakanin da gurin da ake sa tsammanin nan ne zai yi sujjada wallahu ta'ala a'lam nan kuma ga sahabin manzon Allah Zaid ibn Khalid al-Juhani ya aika yana tambayar fatawa a gurin sahabin manzon Allah Abdullahi ibn Juhaim Abu Juhaim tambaya wannan ke gwada mana kankan da kai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da rashin girman kansu domin shi ilimi yan uwana yana da girman kai amma ga mai girman kai don mai girman kai ba zai taɓa samunsa ba kamar yadda ake rawaitowa cewa imam bukhari yana cewa la yanalu hadhal ilma mustahin wala mutakabbir mai girman kai ko mai jin kunya ba shi ba samun wannan ilimin da yawa wasu abin da ke hana su wato samun ilimi shine girman kai suna jin cewa su dai sun yi kaɗan su yi karatu a gaban wani ko matsayin su ya wuce a ce su je gurin gaban wani da jin karatu ko ka ji mutum na mai kafafa haka kawai ba tare da ya wato tafasa ba amma har ya riga ya mi ya ƙone sai ga abubuwa masu amfani za su wato kubce maka saboda rashin sauraro daga wani wanda da ka ji da za ka amfane shi da ka ji da za ka amfana daga gare shi shi ‘yan uwana mai neman ilimi kamar ɗan kasuwa ne baya royal baya raina kwastomansa baya raina duk wanda zai samu riba daga hannunsa hakanan duk wanda zai baka ilimi ka lallaba ka karɓo rabanka bayan Allah sahabi ya tambayi sahabi kala abu juhaim sai abu juhaim ya cewa busra ibnu Sa'id ɗan aika cewa ka faɗa wa zaid ibnu khalid al-juhani cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tambayarsa da ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kanta lau ya'lamu al-marru baina yadayi musalli alaihi da mai wucewa ta gaban mai sallah zai san girman abin da ke kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru bai ce girman abin da ke kansa na laifi ba ko girman abin da ke kansa na narkon azaba ba ko girman abin da ke kansa na bala'i ba ko girman abin da ke kansa cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama ya ɗora masa ba abin da aka saba ji a wannan hadisi wasu gurare za ga malamai suna rubutawa suna karawa da cewa ma za alaihi min al'ismi abin da ke kansa na laifi sai kuma su ce hakan nan imamul bukhari ya rawaice shi daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abdullahi ibn juhaim abu juhaim faɗin hakan kuskure ne kun gani dai imamul bukhari bai rubuta ma za alaihi min al-ismi ba ya ce dai ma za alaihi na'am imamul kushmiha ne ɗaya daga cikin waɗanda suka rawashi littafin imamul bukhari ina nufin waɗanda kofinsu na sayi bukhari ya shahara aka yi ta waya da kwafa daga gare shi a ci an ce a cikin ruwayarsa ya ƙara minal ismi sai malamai suka ce a kuskure ne ya yi tunda yake cewa ma aidu a cikin marawaita nusak na imamul bukhari babu mutumin da ba cikakken malami kamar sa ba shi ya ma sai aka samu kuskure a hannunsa kusan haka Allah subhanahu wata'ala ke ganin dama wani lokaci ka ga sai Allah ya shaharantar da littafi ba ta hannun malami ba ba ta hannun malami ba kun da ai ba buga littafi ake kamar yanzu ba almajirai ne idan suka zo suna karatu malamin na karanta musu hadisin su kuma suna rubutawa bayan sun kammala su sake bi ta a gaban malamin in ya amince shi kenan daga nan kuma sai sauran mutane su kwafa da gare shi to hakan nan aka sa wani ka samu tasa ta shahara wata tasa bata shahara ba yanzu kamar muwatta malik ne za a ga nuskar da tafi shahara ita ce nuskar yahya ibnu yahya ibnu waslas laisi wacce ɗansa ubaidullahi yake rawaita da gare shi shi yasa maza ka ji ya ce haddasa na yahya kuma ana cewa littafin malik ne domin ɗansa ubaidullahi shine ya shaharantar da littafin shi kuma yana rawaitan hadisin ne daga babansa yahya ibnu yahya ibnu waslas laisi ne kuma ya karba daga malik ibnu anas duk da cewa shi yahya ibnu yahya ibnu waslas laisi a cikin dukkan almajiran da suka karɓi muwaɗa malik daga imam malik babu mai rauni kamar sa amma sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara babu mutumin da ya sa ta shahara kamar wannan bawan Allah wasu na cewa dalilin haka saboda haruna rashid sarki daga cikin sarakunan daular abbasiya wanda imam malik ya yi zamani a zamaninsa ya yi zamani a zamaninsa cewa ya naɗa yahya ibn yahya ibn wasu laisi mai ɗaukar ma'aikatan harkokin addini tun daga alkalai zuwa masu karantarwa wannan ya saka ya samu ɗalibai da yawa waɗanda kuwa su suna zuwa ko ba don allah ba ko dan dai malam ya san cewa suna yin sa dan ya ba su izini da lasisin yin alƙalanci kun san irin waɗannan abubuwan yan uwana yan adam na tun a zamanin da akwai akwai su hakan nan lamarin ya ta ci gaba da lalacewa har zuwa yanzu wato a zamanin manzo Allah ba za ka samu irin wannan ba zamanin tabi'ai ba za ka samu irin wannan ba amma zamanin yan baya hakan nan abun kullun jiya da baya yake ana samun me matsaloli amma in ba haka ba ko da muwatsan da eh, muhammad ibn abdullahi ibn maslama ibn qa'anabi qa'anabi ya rawaita ta fi ya yahya inganci muhallin shahid yan wana shi yasa za ga yanzu a cikin muwatsa muhammad ibn hassan shaibani akwai hadisai kusan ɗari biyu wacce ba waɗanda ba sa cikin muwatsan yahya ibn yahya ibn waslas allaisi dukansu kuma suna nan a buge ana sayarwa a kasuwa sai ga ka zo karatu amma akwai wannan hadisi a muwaɗar wani muwaɗin da ke hannunka amma waccar kuma babu ko kuma akwai a waccar amma mai babu amma waccar din da babun kuma a waccar din da yake akwai tafi wannan inganci kamar yadda malamai suka faɗa wallahu ta'ala alam saboda ka imamul ne sai ya ƙara ma za alaihi min al-ismi amma dukkan waɗanda suka rawaci littafin bukhari irin sif rabri alfiryabi dukansu ba su kawo al'ismi ba kuma cikin muwatta malik ma inda za a koma za ga imam malik wanda yana daga cikin marawaita wannan hadisin da ya kawo littafin a hadisin a littafinsa sai ce kawai ma za alaihi na'am a cikin musannaf na ibnu abi shaiba abubakar ibnu abi shaiba akwai wannan ƙarar ruwayar ma za alaihi min al'ismi shi ya ku ga imam bukhari sai ya yi taken babin da ita amma sai ki kawo ta saboda karfin ruwayar ta kai wannan ba kamar da kuma kasu na shasha faɗa cewa imam bukhari wani lokaci yakan yi take da hadisi amma sai ya ki kawo shi saboda shi wannan hadisin bai inganta a gurinsa ba ko kuma bai kai karfin da zai kawo shi a littafinsa ba amma sai ya ambace shi amma a fakaici maza alaihi لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه دا أشي مسا يسأى ثوان أربعين نما كمر ذاكجي أكرشان حديث إمام مالك يا أشيوا أشيوا shi wato bai kiyaye ba busur ibnu sa'id wanda shine malamin imam malik shi waye ne kan shekara arba'in ko kwana arba'in ko me ko wata arba'in akwai hadisai da yawa kamar wanda yadda ya zo a cikin musabuna da imam al-bazzar cewa la kana an yaqifa arba'ina kharifan ya tsaya tsawon damuna arba'in ya masa a wasu ruwayoyi kamar yadda ya zo a cikin muwajjam tabarani na imam tabarani cewa ma yayi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi law ya'lamu al-maru inna alladhi yamurru bayna yadayhi al-musalli 'amdan yatamanna yawmal qiyamati annahu shajarun ko ya bisa wanda yake wucewa ta gaban mai sallah da ya san abin da ke kansa na laifi ba zai iya gane hakan ba sai ranar alkiyama da ya yi fatar a ce da ya zo wucewa kawai sai ya sandare ya koma bishiya busasshiya da hakan ya masa alheri kan wucewa da ya yi ta gaban mai sallah wannan ke gwada mana cewa lalle wucewa ta gaban mai sallah tsakanin mai sallah da suturarsa hakika ba karamin laifi ba ne ba laifi ne da Allah baya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya so qala abu abun abu shi shine wanda muka ci sunansa salim ibn abi umayya yace la adri zan iya kiyaye ba cewa aqala 40 yawman aw shahran aw sana cewa imam malik cewa ya yi arba'ina yauman ko arba'ina cewa busur ibn sa'id kai cewa ya yi arba'ina yauman kwana arba'in ne ko wata arba'in ko kuma shekara mai arba'in amma an samu hadisai masu tarin yawa da suke karfafan cewa ana maganar ya tsaya shekara arba'in ne ba wata arba'in ba balle ma kwana arba'in balle awa arba'in kabar yadda ya zo a wasu ruwayoyi na daban wannan zance yan uwa na kala abun nazar nan gudun ba irin abun da muka saba ji bane ba wani lokaci imamul bukhari in ya kawo hadisi sai kuma ya kawo wani zance da zai yi wa hadisin mai hidima sai ya kawo shi ala sigat ta'alik wannan da kala abun nazar duka da isnadin da ya gabata imamul bukhari yami ya kawo shi domin za ga ko a cikin muwatta malik ma sai aka ce kala abun nazar. la adri akala arba'ina yawman aw shaharan aw sana kaga kuwa inda imam bukhari ne ya faɗa bayan da zaka samu irin wannan zance a cikin me muwatta malik domin imam bukhari ya rigaye imam imam malik imam darul hijra ya rigaye imam bukhari da shekaru aru aru ko har ma ake faɗa cewa baban imam bukhari ne wa kenan Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardisbah al-Ju'fi cewa shine ake cewa ya taɓa yin musafaha da Maliku sau ɗaya shi ma sau ɗaya samu damar yin musafaha da mi da Malik wallahu ta'ala a'lam babu istiqbalir rajuli sahibahu aw ghayrahu fi salatihi wa huwa yusalli babu da zai yi bayani kan hukuncin mutum ya fuskanci ɗan uwansa ko abokinsa ko dai wani mutum alhali kuma yana mai sallah a wasu ruwayoyin na imam bukhari taken da aka ba wannan abun shine babu istiqbalur rajuli rajula wa huwa yusalli babi da ke bayanin mutum ya fuskanci wani mutumi shi kuma yana sallah ya ma'ana ya fuskance shi ya sanya shi a matsayin strasa na'am akwai hadisai da suka zo suke hana haka kamar akwai wasu sai da suka zo suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wai ya ga wani mutumi yana sallah amma sai ya sanya dan uwansa ta gaba yana kallon fuskarsa mana mutumin wanda ake yin sutar da shi ya juyo yana kallon mai sallar alhali kuma shi yana sallah sai manzon Allah ce masa ya sake sallarsa cewa ba so a fuskanci mutum ana sallah ko a mai da mutum a matsayin mai sutura alhamdulillahi wannan hadisin bai bai inganta ba wannan hadisin bai inganta ba kamar nan gudun imam bukhari yana so yi bayani ne akan raunin wancan hadisin da kuma ƙara kawowa bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya tabbatar kenan yin hakan daidai ne nafi' maula ibn umar ɗalibin abdullahi dan umar yantaccen bawan abdullahi dan umar sau da yake cewa idan muka yi tafiya da abdullahi dan umar idan ba mu sami abin da za mu istira ba sai ya ce min kawai juya sai ya sanya ni a matsayin suturarsa wa kariha usmanu an yastaqbila ar-rajulu an yustaqbala ar-rajulu wa huwa yusalli imam al-bukhari yace usman ibn affan ɗaya daga cikin khulafa rashidin dhunnurain shi yana kyamatar ashe mutum ya fuskanci wani alhali yana sallah ya fuskance shi su ma duk abin da suke magana ba wai mutum ya juya baya shi kuma mai sallar ya me ya dinga kallon bayansa a matsayin sutura ba nan gudun kusan babu saɓani akan halaccin yin haka malamai suna maganar ne cewa idan mutum ya fuskanto ka kana kallonsa yana kallon ka kuma shi ne ka wannan zai iya ɗauke maka mai hankali ko ya yi motsa jikinsa ko ya yi wani mubin ɗin da zai iya ɗaukan hankalin mai ɗaukan hankalin ah, mai sallah wallahu ta'ala a'lam amma sai dai malamai fa sun yi ta baba ana tsammanin kuskure aka samu a wajen rubuta wannan zance mai yiwa imam bukhari ba usman dan affan ya kawo ba mai yiwa ya ce umar ne ya kyamaci haka domin kamar da hafiz ibn hajar a cikin fatihul bari ya ce shi di ya kwalkwale duk abin da ya sani na littafai don ganowa cewa ina ne usman dan affan ya kyamaci haka don ya yi mana bayani dalla dalla a cikin littafinsa fathul bari ce amma sai ya kasa ganowa ce iya ma abin da ya samu cewa sayyidina umar shi shine yake kyamatar haka akwai ruwa ya cikin musannaf ibn abi shaiba da musannaf ta abu razzaq ibn humam min Ya ce amma in ka ce usman ne ya kyamaci haka akwai ruwayoyi da yawa ma a littafai da suke gwada cewa usman dan affan shi ya amince da yin hakan ma shi baya ganin haka ma a matsayin mai a matsayin laifi saboda haka malamai suna tsammanin nan ji ana nufin wa kariha umaru ne ba Uthman ba kuma ba ana ɗorawa imamul bukhari laifin ba ne ba ana tsammanin cewa masu kwabowa ko alwarraqun ko annusaq su ne suka yi kuskure badla umara sai suka sa Uthman saboda dai kamanceceniya tsakaninsu wa inna ma hadha iya zancen sayyidina Usman ya kare kenan nan kuma maganar imamul bukhari ne zai yi kalin bayani kan zancen da ya kawo sai ce wa inna ma shi ta ishtaghala bihi ce kyamatar da usmanu ya yi fa kada ka ɗauka cewa haramun ne mutum ya sanya mutum a matsayin stressa la'alla yadda Usman ya kyamaci haka ne idza ishtaghala bihi idan mai sallah ya shagaltu da wanda ya mai da shi stressa ya sanya shi a gabansa a matsayin sutura sai ko mutum na ɗauke misali ko da rigar da ke dauke da rubuce-rubuce yana sallah yana karantawa ko ya yi kwalliyar da zai iya yana sallah yana dubawa ko dai yana da wani abubuwan da za su iya ɗauke masa hankali fa amma idan lam yashtagil faqad qala zaid ibn sabit yace amma idan mutum bai zamto ya shagaltu ba ko wanda ya sanya shi a matsayin suturarsa bai ja masa hankali ba yace ai ga zaidu dan sabitu sakataren manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma balaitu inna rajula la yaqta'u salatar rajuli yace ni bai dami ni ba don mutum ya tsaye a gabana in dai ba wucewa yake yi ba ai namiji baya yanke sallar namiji mace ne ke yanke sallar yar abin ke yanke sallar me sallar namiji da kuma yar uwarta mace saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa abubuwa guda uku suna yanke sallah sallan nan ta ta mace ne ko sallar me namiji ne baka isa ka zo ka ce mana a'a banda sallar mata ba sai in akwai wani dalili na musamman akan haka amma in ba haka ba innaman nisa'u shaqa'iqur rijal mata warin takalmin yaya maza ne in eh, musulunci ya yi magana a kan su a kan wani hukunci duka kudin gora ake musu sai in yanda ya ce banda mata mata amma idan musulunci ya yi umarni wa mata nan ban banda maza aqimus salata wa atu zakata warka o rakin maza ko mata ko maza da mata maza da mata amma da Allah ce wa karna fi kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula an fita ma yaya aka kare da na masara balle ba fita ba ko na'am قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن صبيح عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة قالت لقد جعلتمونا كلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأن صلى فأن صلوا انسلالا وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه وأن حديث مالم إمام البخاري إسماعيل ابن خليل قال حدثنا علي بن مصر شيني مالم منسى الأعمش سليمان بن مهران الأعمش دق مسلم شيني مسلم ابن الصبيح أبو الضحى أم مسروق شيني مسروق ابن الأجدى دق عائشة الصديقة بنت الصديق زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالوا أنا تتونا abinda yake yanke sallar mutum a gurinta sai zance ya kawo sai suka ce yaqta'uha al-kalbu wal mar'atu da kare da jaki da mace idan suka wuce ta gaban mai sallah su laifi ne kadai bayan dama bai dace su wuce ba kuma in suka wuce sallar mutum tami ta ɓaci dole ya sake sabon lale dole ya sake sabuwar sallah nan su ma idan suka wuce ta tsakanin mutum da suturarsa ne amma kasa sutura sai suka wuce ta bayan suturarka wannan babu komai a kanka kuma ba su ɓata maka sallar ka ba kala ta ce a'a mace kuma da kare da jaki laƙar ja'altumuna kilaban kun kamanta mu kamar yadda ya zo a watar waya kun sanya mu daidai da karnuka kenan ko ta ce to wannan zancen naku ban karɓa ba laƙad ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallama yusalli wa inni labainahu wa bainal qibla ta ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah ba shi ake koyi da shi ba bari ku ji ni mace ne ko ba mace ba mace ce to ni din da nake muku magana labainahu wa bainal qibla ina tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da alqibla ba cewa kuke idan mutum ya wuce ta gaban mai sallah inda mace ce ko jaki ko kuma kare sallah ta ɓaci ba ni ba wannan wucewa ai dan lokaci guda ne kawai cikin sakan ko cikin rabin minti har mutum ya wuce to ba ma wucewa ba ni su kutum a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nake amma kuma ban ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanke sallar ba wannan ke gwada cewa zancen kun ko dai ba ku fahimta daidai ba ko kuma dama ba haka abin kuka ji shi ba kun kuskurewa ji ne an fahimta? 'yan uwana na na aisha tana da irin waɗannan abubuwa akwai da yawa daga cikin wasu hukunce-hukunce da wato ta yi fito na fito da su ta yi ƙoƙarin soke su ba wai don ba su mata ba ba wai don ta yi watsi da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba domin tana ganin tana da dalilin da yake ya fi wannan ƙarfi kuma ‘yan uwana bayan ga maciji wa zai buja ni da abin da ya faru da ni ido da ido ko tare muka yi da manzan Allah sannan kuka kawo min wani abin da ya hana haka in bar abin da na gani in koma kan abin da aka bani labari ya dace kawai bani ba imamu zarkashi yana littafi mai ban kaye sunan littafin al-ijabatu fi mastadrakat aishatu ala sahaba a ilimin hadisi ana kiran wannan abun al-istidrak istidrak musamman na na cikin matan manzon Allah ta shahara da da haka ah, ko kuma a wani bangaren malaman hadisi na kiran wani abun shine wato naqdul matni naqdu al matni ka kora hadisi ba wai dan isnadin hadisi ne ko madogara ne bata inganta ba a'a cikin zancen ne zaka ji akwai abin da me bai ma dace da dama asalin alkur'ani da hadisan manzon Allah ba sai ka soke shi ah yanzu misali kamar hadisin da ke cewa wai manzon Allah ya ce babu ruwa na da bakakken fata bakar fata in ya ji yunwa sai ya yi sata in ya koshi sai ya yi zina ai daga jin wannan kasan hadisin zai kai baka bukatan ka duba isnadin sa wayar wato shi kasan ya ya saba da cewa ya saba da cewa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ko wasu hadisan da zaka ji a ce manzon Allah ya ce kada ku zagi farin zakara kada ku zagi farin zakara dan farin zakara abokina ne la tasubbu dikal abyad fa na dikal abyad sadiqi ka san wannan hadisin kana ji ka san ba zai tashi ba ko ko a ce maka wai manzon Allah ce man bana baitahu fawqa ashirin zira'in fayunadi almunadi min as-sama'i ya adu wallahi ila aina turidu wanda ya gina gidansa sama da ɗani goma mai kira zai kira daga sama maƙiyin Allah ina za ka je kaga wannan ya saba farko ma da aikin manzon Allah saboda abin da yake mutawatiri manzon Allah da ya kaurato garin Madina ina manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sauka gidan Abu Ayyub al-Ansari Khalid ibn Zaid ibn Kulayb shi kuma gidansa gida biyu abin hawa ne da me da ƙasa manzon Allah ina ya zauna a sama kaga wannan ke gwada cewa ya saba wa aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da yake hannunka da shi zaka soki abin da aka maka ba duba da isnadi ba wannan kuma yan uwana ba wai ina bayani ne cewa kowa yana dama yayi ba a'a sai waɗanda suka sha suka ƙoshi kafa ta nuna a cikin ilimi ko a cikin malamai kaɗan ne ke da wannan wato irin wannan matsayi da kuma ke iya taka irin wannan rawa kun fahimci da kyau sau da kana na Aisha tana da irin wannan misali kun ji ta ce duk wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah ya yi ƙarya ta ce duk wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu ya yi ƙarya ta ce duk wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi fitsari a tsaye ya yi ƙarya kaga waɗannan a wasu daga cikin waɗannan zantukan an rawaito daga sahabban manzon Allah cewa hakan ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ta riƙa ta duba da abin da ke halinta ne ta soki mai wancan zancen kuma yan uwana duk da cewa na na Aisha mata ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma wasu abubuwa na ilimi dole su iya me ce mata yanzu yan uwana dukan nan da yawa daga cikin ku na karantarwa kuna wa'azi wasu daga cikin ku suna karantarwa a islamiya in tambaye ku yanzu da matan ku da manyan almajiran ku su wane ne suka fi ɗiban ilimin ku almajiranka sun fi sanin shige da fitanka a bangaren mai ilimi amma harkar sabulu harkar wanka harkar banɗaki harkar barci harkar girki wannan mata sun yi maka zarra bayan da wani ɗalibin ka da zai iya mai fi matar ka sanin wani irin sabulu kake so ko wani irin mai kake so wani irin abinci ne ya maka ɗanɗano amma harkar alwala da sallah da bayanin wani da wani da wani almajiranka za su bi ka mai. ganewa shi yasa da yawa daga cikin irin waɗannan zantukan malamai ba su karɓan zancen na Aisha duba da cewa tilin sahabbai sun rawaito wasu abubuwa domin ita ta san abin da manzon Allah ya a gida ne bata san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a waje ba kuma dama haka ilimi yake ilimi zai iya ɓuya wa wanda yake kusa da shi yanzu za ka iya samun kai ga ka almajiri amma wani abin da yake na kusan kusa ne sosai wanda kusan kowa shi yan wanka almajiri ya sani amma sai Allah su subhanahu wataala ya sa kai hankalinka ko iliminka bai taba kai wata wannan gurin ba shi yasa malami wanda yake ya san malinta ba zai ji tsoron da in an in tambaye shi wata matsala ya ce me bai sani ba saboda in ma yana tsoron kada a ce wai ya gajiya ne ko ya san masu hankali sun san cewa wannan abin ba komai bane ba a fagen ilimi saboda haka zancen dai yana nan daram cewa abubuwa guda uku idan suka wuce ta gaban mai sallah suna bata masu sallarsa wannan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya daidaita matsayin mata da me ba da karnuka bane ba domin a wasu hadisan na daban za ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma da waɗannan abubuwa guda uku cewa galibinsu suna tafiya tare da shaidan yanzu kun ga ai manzo akan karnuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya san kare da farkon musulunci ma manzo Allah yayi umarni duk inda aka ga kare a kashe shi baya san kare sallallahu alaihi wasallama daga baya rangwame ya ce a'a banda karen farauta banda karen da ke gadi dan banda kuma karen da ke kula da min da gona wannan su babu laifi a kansu amma dai manzo Allah ya ci gaba da kiyamatar kare har ya ce ma mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da yake akwai mai kare babu dabbar da musulunci ya kyamace ta cewa ya ce mata idza in ta yi lallagi sau uku a ƙwariya kada a me kada a yi amfani da ita sai an wanke sau bakwai na takwas a hada da turbaya in ban da kare ba ce wannan ga alhanzir ba ma ba ce wannan ga kekeci ba ba ce wannan ga wato macizai ba a'a idza walagal kalbu fi ina ya ahadikum kuma kamar da ya zo a cikin wasu hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa to ka ce a ya ce alkalbul ahmar alkalbul me al-ahmar alkalbul aswar kai bakin kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin karnukan shine yake maganan cewa in ya wuce ta gaban me mai sallah sai suka tambaye suka ce ma balul kalbil aswadi min al mai me bambanta tsakanin baki da jan kare kace in baki ne ya wuce ta gaba mai sallah zai bata ma sallarsa sai ya ce me al kalbul aswadu shaytanu yace ai bakin kare galibinsa shaidan ne me ya rikida alhamdulillah hakan nan jaki a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya ce idan kun ji kukan jaki ku nemi tsari a gurin Allah ba don ya game shaidan idan kuma kun ji carar zakara ku yi tasbihi domin ya game ya ga mala'ika wannan hadisai ne ingantattu daga taskar da babu ƙarya a cikinta taskar manzanmu abin tsira manzan tsira sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ‘yan uwana kun ga anan gurin ma ku duba akwai dan alaka tsakanin jaki da me da shaidan ita kuwa mace ya zo a cikin hadisi cewa idan ta taho ko ta juya tana ju tahowa da me da shaidan tana juyawa da me shaidan kun san an ta fito gurin da ke daukan ku kun san ko ina ne kuma nan haka na in ta juya ma kun san me gurin da ke daukan me hankalinku sai su haɗu da shedan su ta me su ta jan hankalin mutane kuma idan ku duba ma ai a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda ya gabata muku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan wani ya zo yana wucewa ta gabanka ka dakatar da shi in kana sallah in zai wuce tsakaninka da suturarka in ya matsa me faƙatilhu fa innahu min shaitan domin shi ma me shaitan ne wato shaitana shaitancin da ke cikin waɗannan abubuwa guda uku shi ya sa manzon Allah sallallahu ya ce in sun wuce ta gaban mai sallah ko a kada a yi abinan sallar ta riga ya taɓa shi kamar ne ce wannan ma da ya matsa shaiɗan ne yake me yake zugo shi yake ingizo shi wallahu ta'ala a'lam duk waɗannan abubuwan ba wai muna faɗa ne don mu wato sa zancen manzon Allah ya samu karɓuwa a gurinku ba a'a dan ta halili ne kawai na ilimi amma muna da tabbacin cewa daga zaran an ce muku manzon Allah ya ce kuna da wani ɗari ɗari wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima wallahu ta'ala alam tace laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yusalli wa inni la na wa bainal qibla tace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sallah kuma ina tsakaninsa da alqibla wa ana muttaji'atun ala sarir ina kishingide kan gado kunu liyal hajatu amma zan iya jin ina da buƙatar in fita don fitsari ko wani abu da zai iya fitar da ni waje fa akrahu an astaqbilahu amma sai in kyamaci hada fuska da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan ne malamai suka ce to wannan hadisi na na Aisha ba zai zamto dalili ba domin hadisin yana gwada cewa ita ba tana secin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane ba tana ko dai gefen daman manzon Allah sallallahu alaihi inda za a ja daga gaban manzon Allah ba za a iya tarar da ita ba amma daga nesa za a iya hangota a matsayin tana me tana gefen manzon Allah ta gabansa amma ta hannun dama ko ta me ko ta hannun hagu ta wuce ta gabansa ta wuce ta gabansa ba ta wuce ta gabansa ba dama kuma ko da karar ne inda ya zo ya tsaya a gefe amma bai wuce ba ya yanke maka sallar ka ko bai yanke maka sallar ka ba da wannan suka ce wannan abun da na Aisha ta kawo ba zai zamto dalili ba wallahu ta'ala a'lam tace fa an sallun silalan tace sai in janye jiki jan in siɗaɗe ba tare da mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji duriya na ba to amma wannan kenan za mu zo zuwa gaba mu ji wani hadisin wanda na na aisha ta sake kawo wani labarin kuma na daban da ke faruwa tsakaninsa da manzon Allah yana kuma sallah mu bari sai mun je zuwa gurin a'mashi an ibrahima إبراهيم aswadi an an ta nahwahu. an karba daga a'amash shine Sulaiman ibn Mihran al-A'mash Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai da Aswad ibn Yazid an-Nakhai daga Nana Aisha nahwahu wani hadisin da yayi kama da wannan wannan hadisin na nan zuwa gaba kaɗan shine hadisi mai namba na ɗari biyar da goma sha hudu bambancinsa da wannan a nan gurin malam imam bukhari ismail ibn khalil ne a can kuma bin umar bin hafs ne a can malamin malamin imam bukhari shine baban umar ibn hafs bin ghiyas a nan gudun kuma ali ibn misir amma dukansu kuma sun karba daga a'amash ne daga isnadin zuwa da kamar da kuji shi wallahu ta'ala a'lam babu salati khalfan na'imi babi da zai yi bayani akan hukuncin mutum ya sanya wanda ke barci an ce ya halatta mutum ya sanya mutum a gaban sai mai da sutura to wannan in yana farke ne in kuma barci yake fa ya halatta ka sanya mai barci ya wato eh, zama ka sutura wasu daga cikin malamai bayan sun ce bai halatta ba ko suka kawo wasu hadisai kamar hadisin da ke cikin sunan abi dawuda cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tusallu khalfan na'imi walal mutahaddis kada ku yi sallah a bayan wanda ke hira wani na taɗi kake bari kamar da shi sutura ko wannan hira kada kamar da shi mai sutura domin idan kana kama da mai wanda ke taɗi a matsayin suturarka zai iya yiwa kana sallah shi ko wani taɗin sa kai kuma kana sauraron taɗin yana raba maka hankali ko yana ɗaukar hankalinka zai iya faruwa ko ba zai iya faruwa ba shi ko mai barci sai suka ce wai wai mai barci da gan shi na shi bai san me yake yi ba zai iya yin wani abin da zai iya baka dariya kamar ka ji mutum na barci ya ringa ɓaɓatu ko sai yana labarin matarsa to ni ga to ni ga ne ki zo ma in baki zo ki karbi kudin abin miya ba zai iya yiwa ba kana <laughs> ko kuma ya tashi yana gaga'a ko kuma ya tusa duk waɗanda za su iya mai baka dariya wai <laughs> wallahi wato wasu sun yi wasa da hadisan manzon Allah har wasu suka kirkiri hadisin ƙarya suka ce wai a zamanin manzon Allah an taɓa samun wasu wani na sallah ya sa wani mai barci a gabansa sai mai barcin ya yi sumbatu sai manzon Allah sai mutane suka dariya sai manzon Allah ta sake mai sake sallar su waɗannan hadisai yan wana wallahi ilimin hadisi babu ilimin da ya kamata musulmi su yi gadara da shi kamar wani ilimin alhamdulillah saboda tsabar waɗannan hadisan an yi kutubul da su ne tuntuni ya sami ko duriyar su mamiya ba ku ji ba irin kamar abin da mazaban hanafiya suke kafa dalili shi cewa keke cewa da dariya yana mi yana warware alwala hadisul qahaqa da aka rawaita daga abul aliya ar-rayahi cewa wai wai manzo zamanin Allah sallallahu alaihi wasallama wasu suna buna sahabbai suna sallah suna sallah sai suka ga makaho ya taho ya taho zai fada mai rami bas kuma an hana magana saboda haka sai suka ke bayan ya kuma da rariya kwace gaba sai mai ya faɗa mai rami sai suka kece da dariya sai manzon Allah ya ce musu to su sake alwala su kuma sake mai sallar daga nan sai mazaban hanafi suka ce alqahaqaha fashewar dariya yana mai yana warware alwala irin waɗannan in ba ka shiga cikin harkan karatu da yawa ba dure su kaji yan wani akwai irin waɗannan riba riban hadisai masu ɓoyi. da aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a da can akwai waɗanda suka ɗauki dako kawai na yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya a zamanin wani sarki almahadi an kama wani mutumi an gano yana yi wa manzon Allah ƙarya sai aka kama shi aka ce wannan hukuncinsa a kashe shi saboda me ko ya sa wasu su ji tsoro yin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya da za a yanka shi sai ce yana da za a kashe shi sai ya ce yana da ɗan ƙarin bayanin da yake so a ba shi dama ya yi saboda a matsayin kalmarsa ta ƙarshe sai ce ko kun kashe ni ma kun kashe banza don na yi hadisai sama da dubu hudu mutane kuma sun wato ɗiba ko suna ta yawo da su a matsayin hadisan manzon Allah sai sarkin ya ce masa ta ta'ishu lahal jahabiza za a samu gawurtattun malamai haɗaɗɗun malamai da za su wato ɓuɓɓugo da tsattsago da cicciro da fito da su a matsayin hadisan ƙarya shi yasa imamul iraqi bayan ya kawo cewa babu hadis zance mafi ƙarya kamar zancen da mafi muni da aka jingina manzon Allah sai ka ce fa qayyada Allahu laha nuqadaha fa bayyanu bi naqdihim fasadaha نحو abi ismata إذ alwara الورى زعمنا أو عن القرآن لهم حديثا في فضائل الصور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر فكل من أودعه كتابه كالواحدي مخطئ صوابه yake cewa fa qayyaba Allah laha nuqadaha bayan an yi wa manzan Allah ƙarya sai Allah ta da wasu zaratan malamai fa bayyanu bi naqdihim fasadaha da irin yadda suke bin diddigin hadisai suke tsatsago su suke caccako su suke fito da su suka yi amfani da wasu wa technicalities da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu suka fito da zantukan ƙaryan da aka jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa bayyanu bi naqdihim fasadaha yace kamar wani nahwu abi isma wani abu isma sunansa nuh wanda ake masa kinaya da nuhunil jami' nuhu da ya tara komai ana ganin sa kawai komai ya sani ibnu hibban ka cewa jama'a kulla shay'in illa sidqa yace ya tara komai amma bai tara mai ba gaskiya ba shi abu abuna abu isma da aka gano yana yi wa manzon Allah kariya shi abin da yayi ya bi kowace sura ta alqur'ani guda 100 da me da goma sha hudun nan sai kowace sura yayi bayani akan falalarta fallan suratul me bakara ali imrana nisa'i ma'ida a'rafi waye kaza waye kaza waye kaza har zuwa nasi نحو أبي اسمة إذرا الورى زعمنا أو عن القرآن فافترى يا جمتني بس دامد القرآن بني با فافترى لهم حديثا في فضائل السور سيكر كده حديثي أكم فللن سوروري عن ابن عباس ملككم دقى أبلاي عباس فبئس مبتكر يتشي mafi tir da abin da ya mi ya kirkira ya ce fa kullu man aho kitabahu kal wahidi kalwa sawabahu ya ce duk malamin da ya cika littafinsa da irin waɗannan hadisan abu isma mukhti'u sawabahu ya ce hakika ya kuskurewa abin da yake daidai wani abin kaci littafin asbabul nuzul nawa na maidi. wanda ake sawa a hashiyar jalalaini ko kalwahidi na imam al kai kal imam kalwahidi imam asbabu nuzul na imam yace sabu yana cikin eh, wadal a cikin asbabun nuzul nasa duk ya cika da tafan da me da wannan hadisin Abu Isma na ƙaryan nan da yawa fadail suwar shi ya saka galibin hadisan da suka yi magana akan fadail suwar ba su inganta ba galibin na'am na bakara ya inganta na ali sun inganta ko wasu yan surori sun mi sun inganta amma wasu surorin da zaka ji fallan sura kaza fallan sura kaza galibi kirkiran ƙarya kai ina ne muka yi muke babu salatu me khalfan na'imi saboda haka imam bukhari daga kafa wannan babu malamai suka ce akwai ishara da yake yi cewa hadisin nan da aka rawato da manzon Allah yake cewa wai ya ce la tusallu khalfan na'imi walal mutahaddis kada ku yi sallah a bayan mai barci ko kuma mai sulutu cewa wannan hadisin ba kamar yana sukan hadisin ne domin na faɗa muku technical na me na Imam Bukhari ina tsammanin cewa yau da kullum kuma kuna zamtowa yan gari a cikin me a cikin littafin Imam Bukhari haka ne ko ba haka ba wasu abubuwan ana yi ana ana faɗin Imam Bukhari yayi kaza ba sai an yi karin bayani ba kun gano ina dosa alhamdulillah wannan hadisi wani zai ci a ah, ya kuma yake cikin sunan abi dawuda eh sunan abi dawuda littafi ne da ya tara hadisan manzon Allah akan ibada amma bai shar'anta kansa cewa dama sai ya kawo abin da ya inganta ba bai shar'anta kansa ba da kamar da imam abu dawud ya fada cikin wasikar da ya aika wa mutanen garin maka yana masu bayanin technicalities da littafinsa yake cewa qala abu dawud an kitabihi zakartu ma ma wa sha وما به وهن شديد قلته وحيث لا فصالح خرجته yace na kawo hadisi amma wasu hadisan da basu inganta ba in na kawo su nakan ce kuma basu me inganta ba shi yasa imam abu dawud da kansa da ya kawo wannan hadisi sai ce turuquha kulluha wahiya yace wannan hadisin ka ganshi duk hanyoyin sarrafaffun hanyoyi ne saboda haka na kawo maka su dama dan kasan dan dan dai kasancewa akwai shi to amma bai inganta ba kana abu dawuda aqwa ma wajad yarwihi ko والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي نقوى قاله ابن مندى نجي كاي شلو بك حدثي wannan ba alfin قال ابو قال ابو داود كان ابو داود اقوى ما وجد abu dawud da tsarin sa littafin sa idan ya zo babi yakan dubi abin da yafi mafi yafi inganci ne a wannan babin wadda ifa haisu la babi ghayrahu in ko bai samu komai a wannan babu masu sai kawo ruɓa-ruɓa mai hadisai ne a wannan babu ko fa za ka inda humin ra'ayi na kawa a ganin sa hadisi da ifi ya humi ya fi a kyala mutane kawai akan bayanin wani malami kala ibn manda ibn manda ne faɗa wannan sai yi mallam yujmi'u alaihi tarka mazhabin muttasi'u ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا ودونها في مرتب رتبة ما جعل على المساند فيدعى الجفل كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقل أبو هل شهد أنا أقول da littafin imamun nasa'i da ibnu maja da abu dawud da tirmidhi duka ba su shaɗanta wa kansu cewa ba za su shirya sai wanda yake ingantacce ba shi ya ma wato wato ƙauyanci ne a duniyar ilimin hadisi ka zo ka ce sihahu sitta ko littattafan hadisai ingantattu guda me guda shida a'a biyu ne ingantattu duka gaba daya bukhari da me da muslim amma cikin su akwai waɗanda sun inganta da waɗanda ba su inganta ba قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي قال عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معتربة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت مسدد ابن مسرهد مالم إمام البخاري يحيى ابن سعيد القطاني مالم مسدد هشام ابن عروة مالم يحيى عروة بن الزبير malamin hishamu sai kuma na aisha as-siddiqatu bint as-siddiq malamin danta wa kinan abdullahi ibnu uh, urwa urwa hisham ibnu urwa urwa ibnu ibnu zubair urwa dan zubairu dan awwam ko urwa dan zubairu dan me arwan dan kanin wa kanin abdullahi ibnu zubair abdullahi ibn zubair da shi da urwa su kuma 'ya'yan asma'u binti abubakar ne yaya wa nana aisha saboda haka waɗannan 'ya'yanta ne shi ya sa suka kwashi hadisanta da yawa saboda su suna shiga cikin gida su kwaso hadisi ba dole sai ta fito ba da ilimi ba ta ce kan nabi sallallahu alaihi wa sallama yusalli wa ana raqidatun ce na kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah wa ana raqidatun ni kuma ina kwance yana sallah ina kwance mu'taribatun ala firashihi ina wato kaikaice a shimfiɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana sallah kan shimfiɗinsa ni kuma na je ƙarshen shimfiɗin nami na kaikaice ma'ana yana sallah a tsawonsa ni kuma na kwanta a me a faɗin shimfiɗin wannan hadisi maimakon a ce wato yadda na aisha ke zuba ma manzon Allah idanu take rawaito mana ayyukansa har na cikin gida ya zamto falala gare ta 'yan shi'a masu addinin zagin sahabban manzan Allah suna cewa ai kun ganta nan ga tana na aisha manzan Allah na sallah amma tana me tana barci saboda haka duk abin da ake faɗa na matsayinta ba ha gaskiya ba ne ba ɗan uwana yanzu wane ne ke kwatanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wani wa ke gwada takwar manzan Allah wa ke gwada ibadar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da kansa yake cewa ana akhshakum billahi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kowa tsoron Allah wa ya isa waye isa ko ɗaki da kake kwana da manzon Allah ka isa kai ibada irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ta yi laifi manzon Allah ya yi shiru kaga da gurin an tuhumci manzon Allah da ɓoye me sako kenan ɓoye me laifi manzon Allah kuma la yaskutu anil batil tunda dai ibada ce ba ta dole ba manzon Allah ya tabbatar mata kwanciyarta da ta yi ba laifi bane ba fa idza arada an yutira ayqadani fa awtartu idan fa arada an idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya so ya yi wuturi ma na zo ƙarshen sallarsa a yi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tada ni fa'autartu sai na yi me sai na yi wuturi kaga nan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallar nafila ah, waɗanda ba dole bane ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kauda kai cewa ba dole sai ta yi ba amma wuturi wanda kun san yana daga cikin abin da wasu daga cikin mazhabobi suka faɗa kamar mazhabin hanafiya suna cewa wutri wajibi ne tilas ne ba salatul khams ne kawai wajibi ba akwai wutri saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al witru haqqun wutri gaskiya ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya karfafe shi sallallahu alaihi wasallam in uwana gashi mun ɗebo karatu gashi kuma mai dauke dauke na gwada mun cewa lokaci ya yi ina fatan ba ya rage mana lokacinmu ba ne ba ka lura da kyau in ma da sauran lokaci mu kara in kuma dai ka sake kawar da ka sake jan hannu ka ce a'a to bari mu dakata ko sai kuma in Allah ya kai mu sati me na gaba sai mu ji magana akan hukuncin sallah ka sanya mace me tana maka me tana maka sutura matarka ko ta ci ado ta sha gogaro ko ta zuba ɗan kunne ta rambaɗa kwalli shin ya halatta ka sanya ta a gabanka a gabanka a matsayin suturarka sallar ku za ta yi ko ba za ta yi ba me karin bayani sai mu je zuwa wancan sati wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan kare ko jakin ya wuce ta gabansa ai ba maganan sallama in ka ji ana sallama ai akwai sallan ne ko ai gaba ɗaya sallan ta riga ta wargaje kawai sai dai ka ci gaba sai dai ka lalauta ah, zan yi amfani da wannan damar in yi godiya zuwa ga yan uwa da abokan arziki da iyaye da suka aiko min sakonni ta hanyoyi daban-daban wasu ta hanyar waya wasu ta hanyar eh, social media facebook ko wasu eh, har ma na ji wasu cikin sun ba da sanarwa a a rediyo wanda ba saka su ba eh, sakamakon kammala karatu na da na yi a mataki na karshe na yi kuma defense cikin nasara na samu digiri na uku a fagen karatu a jami'ar usman dan fodiyo da ke mi da ke sokoto farko dai yana godiya wa allah subhanahu wataala a matsayin naje na karu shi waɗannan daraja ta digiri masters phd wato shahadatu zur ne wani abu ne wanda ba dole ne zamto cewa an baka su ka cancanci ba ko ba haka ba tunda da yawa da akwai commercial islamic studies akwai wanda suke karatun addini dan na cin abinci ko eh, ga suna nan farfesoshi suna nan ga suna dai ba iyaka to wannan kaga wato kuma dai gaskiya zance shine eh, ni a karan kainan Allah ya sani eh, ba na jin abun a matsayin wani canji a a rayuwata ba na jin cewa na taka wani mataki na mi na musamman bal abin ma na kallonsa kamar yadda wani malami ke cewa wai istabdalu lafdal faqihi bi ghairihi wa min ajibi muhaddisina dakatira wallahi law law alima al-jududu bi fi'lina latanaqaluha fil majalisi nadira istabdalu lafdal faqihi bi ghairihi sun canja wato matsayin alfaqihu da ake faɗawa malami da ya san harkan fiqhu da me da waninsa wa min al'ajib yace abun mamaki wai a wannan zamani sace wai muhaddisuna da katira ko malaman hadisi amma sai a ringa ce musu kome doctor doctor waye yace wannan abun banza ne yanzu don Allah da matsayin a ce maka faqihi da muhaddisi wani ne bi wannan a ce maka muhaddisi wannan yan wana yanzu darajar da Allah ya yi wa liman mai na kamsu salawata angosu ya fi wallahi farfesan da ke angosu daraja sadaka falalan da mutum yake da shi na limancin sallar juma'a ya hu matsayin farfesa ya hu matsayin shugaban jami'a wallahi inda za jami'ar ta Allah ba don dan menene yan wana yanzu za ga dan almajiri dan islamiyya za ga jama'a suna sauraron sa tashi musu bayani ko bana suna kuma cewa Allahu akbar da doctor din da mai masters da permanent secretary da kowa da yake jin cewa shi dan duniya ne ko ya isa duniya suna sauraron sa amma shi da zai tashi bayani da mutane watsewa za su ko sauraron su ba su ba wannan addinin Allah ya girmama shi da shi Allah ya ɗaukaka shi da shi haka ne amma sai zan to cewa wato kamar mutane suna ɗaukan abin duniya ko abin da ke na zamanin duniya shine abin da kamar inda malami na yake ci wada malam Jafar yake cewa wallahi suratul baqara da Allah ya bashi ya haddace yana jin cewa ya fi ya fi ya fi ya fi sarkin Kano da ita kasantuwansa ya haddace suratul baqara ya masa ce me shine sarkin Kano haka kamata ɗalibin ilimi zan tana da izzar iliminsa damar da Allah subhanahu ta'ala ya baka na karantar a masallaci yanzu ya fi ce a baka dama ka je ka yi wa yan congress a america lacca duk yadda mutum ya kai a boko karshen abin da zai ce cewa ya kai matakin da ana gaitansa congress na ne wallahi masallaci a khamis salawat saboda nan can maganar banza kake gaya musu nan kuma shi maganar Allah maganar manzon Allah sallallahu so daga muna yan uwana muna godiya ma Allah muna kara godiya wa Allah da Allah ya girmama mu da musulunci mu ba yan kowa bane ba mu ba kowan kowa bane ba iyaye mu ba kowa bane ba musulunci shine gatan mu shine rigar mu shine mi shine wandan mu saboda haka da shi muke gadara da shi muke izna da shi muke girma mai da shi muke wato wato jin Allah subhanahu wataala ya mana daraja ba da wani abu ban da wannan ba shi yasa ƙarshen waka yake cewa law alimal jududu bi fi'lina latanaqaluha fil majalisi nadira da a ce kakanninmu su imam bukhari ko za su suna ana jan cewa wani doktor doktor doktor ce latanaqaluha fil majalisi da a ce a wannan a wancan zamani da a ce za su samu labarin abin da muka yi da ya zama musu abin labari abin taɗi abin mamaki saboda haka yan uwana ya kamata ya mu bambance tsakanin tsakuwa da me da da aya tsakanin zare da me da abawa Allah madaukakin sarki muna ƙara maka godiya akan musulunci da kanmu da kuma ka ba mu musulunci ka sanya mu ahlus sunna masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi Allah ka cika samu cika muna da imani ka ƙara mana ilimi mai amfani ka ba mu abin da za mu amfana mu amfana da mutane da shi dan muna so mu shiga cikin hadisin manzon Allah da manzon Allah ke cewa khairun nas anfa'uhum lin nas mafi alheri cikin mutane wanda ya fi amfanar da mutane muna fatan ya zanto cewa mutane dimbin yawa su amfana mai a hannunmu saboda duk mutumin da ya saurari karatunka ya maka gata ne na'am ba a so a faɗa ga zaga malamai suna kushewa suna cewa da ka zo ka ji karatuna da karka ji karatuna da ka zo majalisina da baka zo majalisina ba gaskiya ni bana kallon wani batsayin haka ina kiran mutum ya zo ya zo majalisina wanda kuma ya zo ni a fahimta ta ya mun gata ya martaba ni ko san dalili saboda wato zan more shi in yi amfani da shi in ci maburina dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa addalu alal khairi ka fa'ilihi sai ka zo karatu sai ka ji wata fa'ida ko wani hukunci ko wata sunna sai ka je kame ka aikata za a rubuta min ladan ni dan faɗa maka irin aikin da ka yi haka ne yanzu a ce kullum a ce na zo majalisun nan mutane goma ne suke karuwa su yi aiki da abin da na faɗa yaya ku ba na more ku saboda ka ina more ku ya ku jama'a ina kuma fatan ku ci gaba da mun wannan alfarma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh